salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفاصل to min a'zam ma yunajjim bain ma yarjum ma yarjum bain muslim daga cikin mafi girman abin da ke faruwa tsakanin wani musulmi da wani a ta'assub bil ashkhas shine ga mutane ko ta'assubanci ga mazhabobi ko ta'assubanci ga ƙabilu. ko ta'assubanci ga wata ƙungiya. an gane ku ka rike wata kungiya wato baka ganin laifin wannan ƙungiya? duk abin da ta kawo wato daidai ne sannan kana yin wala'u da bara'u wato akan abin da kungiyar ta tsara ko akan abin da kabilanka ta tsara ko mazhabanka ko akan abin da malaminka ya tsara an gane wannan ku ana samun irin wannan ta'assubanci din na'am na'am ah, ni ce wa kan yakuna hada najima min ta'ammul al'ada ta'ammul wannan yakan zamanto ya taso ne daga ainihin makirci na makiya ƙila makirci ne na makiya ya sanya aka kafa irin wannan kungiya na taso ta asubanci wa kaidi duk dai makircin su kan yakuna yakan ya zamanto da wani tawili ne wanda bai halarta ba tawili ne wanda shari'a ba za ta amshe shi ba wa kan yakun yakan yu ya zan babu wani tawili kawai soyayya ne kawai kaga mutum yana tsananin son malamin shi ko yana tsananin son kungiyan shi fiye da yadda yake son addinin shi wata'assubuhu akthar husulan bil muslimin ta'assubanci yana yawan faruwa cikin musulmai wala yakadu yanzu min illa khawas ahal ba. babu wanda yake kusa ya kubuta daga ta'assubanci sai ke bantattu daga cikin ahalul ittiba daga cikin ma'abuta bin sunna an gane ku ke bantattu daga cikin ma'abuta bin sunna mimman asamahumullah su kaɗai ne suke ziyara gare su a sama asamahumullah daga wanda Allah ya tsare su su kuma 'yan kaɗan ne su kwarai da gaske saboda abin da ke tare da shi na haɗari wa da aibubuka. Haƙiƙa! حضر النبي صلى الله عليه وسلم من ya yi tahaziri daga gare shi shadida wato tahaziri mai tsanani Ya zo cikin عن da بن daga الله يا Abdullahi. Allah ya مسلم ده جابر ya عبد Mun yi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam alhali wasu mutane daga cikin muhajirun sun taso wa juna sun taso wa juna za su yi fada kowa yana kokari ya kare kabilan shi ya kare bangaren shi hatta kafaru har ya zama to sun yawa wayannan sun taso mu wayannan wayannan sun taso mu wayannan kana min muhajirina rajulun la'ab ya kasance daga cikin muhajirun akwai wani mutum mai yawan wasa fa kata ansariya to shi wannan mai yawan wasa din sai ya dan biki ya dan bugi ainihin wani ba ansari fa kadi ba sai shi wannan ba an sare sai ya yi fushi a gani daga cikin muhajirun din akwai wani mutum mai yawan wasa wannan mai yawan wasa din shine ya dan buki ainihin ansar so sai shi wannan ansar din sai ya ja haushi ya ji haushi wato ya yi fushi fushi mai tsanani har ya zamanto sun gayyaci yan uwansu wannan ya ce ya muhajiri wannan kuma ya ce ya ansar sai shi ansari ya ce ya ce ya ku ansar ku zo ku taimake ni shi wa muhajiri sai ce ya ku muhajirun ku zo ku taimake ni sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito sai ya ce Ba da mene ne ya kawo wannan da'awa ta jahiliya ai wannan da'awa ce ta jahiliya ba da'awa ta musulunci ba ba ansari ya ce ya lal ansari muhajirun ya ce yanar muhajiri wannan ba kira ba ne na musulunci wannan kira ne na ta'asubanci an gane ku? sun maƙwale ma sai ce me sha'anunsu bai faru ne ta bera bi muhajiri sai aka ba shi labari da ainihin yadda muhajiri ya zunguri ansari Da uwa النبي صلى الله annabi ce ku barta ku bar ainihin ta'assubanci ku bar bangaranci lalle abu ne mai datti datti ne shi baya halatta wala abdullahi bin abi bin abi ibn salul bin ubay bin salul wato abdullahi bin ubay bin salul ya ce kada ah, ta dawo alayya wato hakika sun sun gayyaci juna akan mu da irja'na ila al-madina na yukhrijanna la yukhrijanna al-'azm min al-'azab wallahi in muka dawo zuwa madina wanda ya fi izza wanda ya fi buwaya da sannan zai fitar da wanda ya fi kaskanci umar eh, ya sai umar ya ce shin ba za mu kashe wannan dattin ba ya la? abdullahi bin ubay da ya faɗi wannan magana ya kira manzan Allah da sahabbansa azal manzan Allah da sahabbansa su ne mafi kaskanci su kuma su ne a az su suka fi daraja suka fi izza wa'inda suka fi daraja za su fitar da wanda suka fi kaskanci yaya hukuncin mutumin da ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa al ya kira su azan eh a ƙa'ida idan mutum ya faɗi wannan sallar shi zai amfane shi azuminsa zakkan shi gina asibiti duk wani abin da ya da sunan musulunci ba zai amfane shi ba kuma wannan bawan Allah ya yi ridda ko amma umar radiyallahu anhu da ya wannan magana sai ce manzon Allah ya bashi dama ya fulla kan wannan mutumin an gane wannan ko ayi abdullah eh ya fulla kan wannan zattin shine abdullahi bin ubay ibn salul qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya la ya annahu kana yaqtulu ashabahu sai annabi ya ce la wato kada kashe shi dan kada mutane su dinga labari mutanen duniya su dinga labari cewa annabi ya kasance yana kashe sahabbansa shin ana duba maslaha a cikin al'amura akwai mutanen da ke ganin cewa kawai idan ka san abu gaskiya ne ba ruwanka da abin da zai biyo baya shin wa'annan mutane suna aiki da ilimi la duk mutumin da yake cewa ba a duba maslaha ba a duba mafsada to wannan gaskiya bai karanci ainihin da'awa ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shugaban faɗin gaskiya wato wani lokaci zai faɗi wani abu yana so ya faɗi wani abu amma yana ganin abin zai janyo matsala kuma yana ganin cewa matsalan zai rinjayi maslaha din to sai manzon Allah ya fasa ko manzon Allah yana so ya dauki mataki akan wani abu idan ya dauki matakin to lalle abin zai janyo barna mai girman gaske to saboda haka sai manzon Allah ya dakatar da wannan abu ba dan tsoro ba sai dan gudun kada barna ya haifu a cikin musulmai na fatan gani to duk mutumin da zai ce baya duba maslaha baya duba mafsada to lalle wannan ba dadi bane shi wannan sunan shi mabarnaci wanda zai ce ma duk abin da shi kawai in ya ga abu gaskiya ne kawai babu ruwan shi kuma mai zai faru ya faru ko da duniya za ta tashi ko da za a yi tashin kiyama shi wallahi sai ya faɗa shi wallahi sai ya aikata kaga wannan karantarwar shi ba karantarwar magabatanmu ba ne na fatan gane wannan manzo Allah yana cewa yake Aisha da ba dan mutanen ki sababbin musulunta bane da na rusa Ka'aba dutse dutse in gina shi akan kawaidu Ibrahim kaga nan manzo Allah yana so ya dauki wani mataki wanda yake yana matakin da kyau amma ya dauki wani matakin zai janyo mutane su shiga cikin matsala da yawa sai manzo Allah ya dakatar da wannan lura da maslaha an gane na'am kawai da ya faɗa ne ina yi cewa ya fara abdullahi mutanen ka ba wani ya nuna ba wai mutanen ta bane ba wani da ba mutanen shi wani shi wa mutanen shi ne an gane ku musulun ya ruwaito wannan hadisi a cikin sahih din shi daga abi huraira na da rawahu muslim sahih an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kharaja min at-ta'a duk wanda ya fita daga da'a ga shugaba ya rabu da ainihin jama'a sai ya mutu to ya yi mutuwa irin mutuwa na jahiliya na raya duk wanda ya yaƙi ƙarƙashin wata tuta rufaffiya wato mana tutan da ba ta da manufa ya yi yaƙi ƙarƙashin tuta da yake wato ba ta da manufa mai kyau tana da wani rufaffen manufa ya gazabu li asbatin ya zamanto yana fushi saboda ta'asubanci ko yana kiran mutane zuwa ga ta'asubanci ko yana kariya zuwa ga ta'asubanci sai aka kashe shi faƙitila jahiliya to nau'in kisa ne na jahiliya irin wannan kisa ne an gane wannan ko kenan duk mutumin da ya mutu wajen kariyan ƙabilanci ko wajen kare bangaranci ko wajen kare ainihin ta'asubanci ko wariyar launin fata sai mutum ya mutu to wannan nau'in mutuwa nau'in mutuwa ne na jahiliya an gane wannan ko to kaga wannan na nuna mana wato abin da ya sa musulunci yake ainihin kungiyarci wanda a cikin yare na musulunci ana kiran shi hizbiyanci abin da ya sa musulunci baya san shi za ga mutum ya kafa wasu sharuɗa ya kafa wasu dokoki ba dokokin Allah subhanahu wata'ala ba yana soyayya saboda wannan abun yana kiyayya saboda wannan abun in ka so wannan ka'ida ya soka in ka ki wannan ka'ida ya kika kuma ka'idan ba dokan Allah bane ba dokan ba doka bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ake kira hizbiyanci to da yawa daga cikin masu da'awa salafiya wala ba san hizbiyanci ba sai mutum ya kalli ba salafi sai ya ce mai ai hizbi ne shi ai hizbi shine mutumin da wato ya kafa wasu irin sharuɗa an gane ya kafa sharuɗa ga ƙungiyarsa sharuɗan nan ba maganan Allah bane ba maganan manzan Allah bane yana soyayya saboda wa'annan sharuɗa ɗin yana ƙiyayya saboda wannan sharuɗa ɗin yanzu misali mu ɗauki ƙungiyar ikhwanul musulmin ƙungiya ce ta hizbiya me yasa ta zama ƙungiya ta hizbiya sun kafa wasu sharuɗa na ta'awun fi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalafna fihi mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki sashen mu yayi uzuri ga sashi inda muka samu sabani to wannan ka'ida dokar Allah ne wannan ka'ida ya dace da sunna to sai ya zama to akan wannan ka'ida suke soyayya akan wannan ka'ida suke kiyayya ina ba gane wannan to da kuma ka'idan nan na ainihin cewa Jami wala tufarrik ka tara jama'a kada ka raba su ka tara su kada ka raba duk wani abin da zai kawo rabuwa din an gane ku kada ka yarda da shi duk abin da zai kawo haduwa ko da wannan abin da zai kawo haduwa din ba dokan Allah bane ko da ya saba mu sunna an gane wannan ku kawai dai su burin su yaya za a yi a tara jama'a a yawa kada a rubu, an gane wannan to kaga wannan ka'ida ba dokan Allah bane wannan ka'ida ba na musulunci bane suna kiranta ka'ida zahabiyya to kaga duk mutumin da yake soyayya yake kiyayya kan wannan ka'ida ya zama to dan yizbi almuhim mutum ya kafa ka'ida ya kafa ainihin ka'ida kuma ya sanya wa mabiyansa soyayya da kiyayya ga duk mutumin da ya bi wannan ka'ida din to ya zama to dan bi don ga wani ɗalibi na salaf ɗan salafiya yana cewa wani ɗan hizbiya ne to me yasa ya zama ɗan hizbiya sai ka yin bayani an gani ba a zama ɗan hizbiya sai ya zama to kana fushi akan akan sunna akan bid'a kana soyayya akan bid'a ko kafirci anan ne mutum ke zama ɗan me ɗan hizbiya amma in ya zama to mutum komai yana kokari ya bi sunna ne komai yana kokari ya nisanci bid'a ba a kira shi ɗan hizbiya ina ba san gane wannan na'am na'am ah, yace wa man khadi ala ummati duk wanda ya fita ga al'umma ta yi zama dan tawaye yadribu barraha wa fajiraha yadribu barraha yana dukan mutumin kirki yana saran mutumin kirkinta da kuma fajiran al'umma sannan baya kiyayewa daga mumini ba ruwan shi ko mumini ne zai afka masa kuma wala ya fi lizi ahadin ahadahu sannan baya cikawa ma'abocin alƙawari alƙawarinsa kafiran amana baya kiyaye musu alƙawarinsu alaysa minni wa lastu min wannan baya tare da ni ni ma bana tare da shi an gane ku kenan duk mutumin da zai dauki makami ya ce zai tawaye ga hukuma kuma yana kashe al'umman musulmi na kirki da na banzansu baya tare da manzan Allah shi ma manzan Allah baya tare da shi wa iyaz ya rabu kamar wasu irin da ke kamar irin malamai su kafa kungiya na makarantu kuma a cikin wannan kungiya ba sa ainihin alwala'uwar barawa a kanta ba za su ce duk wanda baya cikin wannan kungiya to za mu kishi ba duk wanda baya cikin wannan kungiya a duk wanda ke cikin wannan kungiya shi za mu so to idan sun kafa wannan sharadi sun zama yan hizbiya amma idan ba su kawo wannan ba kawai sun kafa wannan kungiya ne nasu na malaman makarantun islamiyya domin su nemi wani abu na haƙƙinsu a wajen gwamnati ba tare da sun yi kuruji gare ta ba to wannan babu laifi a kan shi wa'annan ba yan hizbiya ba ne a juda mamana a juka yanzu ka yi sana'a ka sha wahala sai ka ɗauko riba ka je karba mutanen masallaci ai ba zai yiwu ba ai ma mutanen da ke cikin ƙungiyar su za a ba amma kuma ba za ka sa ƙiyayya ga wanda baya cikin ƙungiyar ba an gani wanda ya ga daman shiga ya shiga wanda bai ga daman shiga ba yana nan dai dan uwanka ne a cikin sunna na musulunci baya son kungiyanci ai kungiyanci shine hizbiyanci an gano wannan kungiyanci a kawo wasu sharuɗa da wasu dokoki ma an zana lahu bi hamin sultan kuma ya zama to ana soyayya da yayi akan shine kungiyanci an gane kamar hal ana illa min guzayyata in gawat shin ni wani ne in ba dan kabilan guzayya ba idan sun hallaka ni ma an hallaka idan kuma sun shirya nima in shirya to wa'annan suna yin wala'u da bara'u akan kabilansu wannan shine kabilanci musulunci baya kin kabila kabilanci ke ke ke baya kin kungiya kungiyanci ne baya so a kafa wasu sharuɗa wanda babu wani dalili akan shi kuma a ringa soyayya da kiyayya akan shi an gano wannan ko na dole bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sai na ce kalamun shekul islam har da wa'ada maganar shekul islam wannan a bayyane shi kaman kaman ainihin rana a tsakar yini bayan bagi a yukta bi ma'i ya kamata a rubuta wannan magana da ruwan dinari saboda tsadan shi da muhimmancin sa wakabiru minan na ah, yukbiru an hazin kira da yawa daga cikin mutane yakan ba da labari game da waɗannan ƙungiyoyi hukmil hawa wa dhann da hukuncin san rai da kuma zato fa yadul ah, ma khalafa hawahu huwa al-bid'a sai ya sanya duk abin da ya saba masar ran shi ne biri'a ko shi ne bata wa ma wafaqa hawahu huwa ainu sunna abinda kuma ya dace da san ransa sai ya sanya shi ne ainihin sunna min ghairi an um, an yaridahu yaridahu ala kawai da shar ba tare da ya bijiro da shi zuwa ga ka'ida na shari'a ba kafin ka kira abu bid'a ko kafin ka kira abu sunna sai ka bijiro da shi zuwa ga ka'ida na shari'a in ya dace da ka'idar shari'a sunna ne in ya saba ma ka'idar shari'a bid'a ne ba wai kawai mutum ya gida shi da ka ba an gano wani ku? na'am na ya ci farasasu man ahabbtu farasasu man ahabbtu zahabul kama zahabul ladhi lam tarda anhu rasasu wato dalma na wanda kake so zinari ne kamar yadda yake zinarin wanda baka yarda da shi ba ka san shi ya zama dalma A gani to wannan shine ɗabi'un da yawa daga cikin masu kungiyanci idan kana cikin kungiyansu duk abin da ka aikata na laifi daidai kai za su baka kariya amma in baka cikin kungiyansu suna ma jira ne kaɗan yi kuskure kaɗan sai su mai da shi shirka an gane wannan ko to wannan kuma ba shi daga cikin adalci amma an gane musulunci shi ahalus sunna ko kana tare da shi Kuma ka tare da shi yana saukar da komai ne matsayinsa an gano wannan ko idan ka yi kuskure ka yi in baka yi ba ba zai liƙa maka kuskure ba misali saka dole ne mu gyara wannan mu da muke da awon sunna kada ya zamanto duk abin da malamin mu yayi da wanda yayi daidai da wanda bai yi daidai ba daidai ne abin da kuma wani malamin yayi wanda ba shi ke karantar da mu ba to duk abin da yayi ko da yayi daidai to kuskure ne na fatan gane wannan to wannan yana daga cikin ainihin dabi'a na 'yan hizbiya 'yan hizbiya suna iya zamantowa suna ba da kariya ga malaminsu malamin nan ko ya yi daidai ko bai daidai ba ba sa ganin laifin shi amma wani malamin sunan duk abin da ya yi na daidai sai su kushe to wa'annan ba sai sun kafa kungiya ba ko da ba su kafa wata kungiya ba to suna da wata kungiya a boye a gani alaman gane mai kungiyanci shi ne mutumin da ko da malamin shi ne ko da malamin shi yake bi baya ganin laifin malamin shi amma kuma duk wani mutum sai ya yi kokari ya kwakwaro laifin mutumin to wannan dan hizbiya ne shi to kaga in ka lura da wannan yan yanzu ba su da yawa suna da yawa yanzu akwai mutanen da zaka suna kushe mutane kowane mutum mai laifi ne amma ba za ka taba ganin sun kushe na cikin gida ba yanzu wa'annan mutanen da suke yawan su ce wani dan bid'a ne wani dan kaza ne wani dan hizbiya ne shin kana nufin cewa malaman su ma'asumai ne to me yasa in malaman su yi kuskure ba sa wa malaman su raddi me yasa ba sa faɗin wata magana na aibantawa ga malaman su abinda nake nufi ko da kai ba salafe ne in dai baka mu'amala da su sai fa sun zamanto suna aibanta ka in kana so ka tsira ka yi sauri ka zo ka shigo cikin su da ka shigo cikin su duk abin da ka faɗa ka tsira wannan shine ainihin hizbiya to irin wayannan mutane su ne asalin ma yan hizbiya amma kuma suke kallon wasu kiran su yan hizbiya misali ku gane wannan ko yanzu yanzu misali yanzu ba ga shi mana karatu anan ba sai zama to mu da muke wannan masallaci na malam bako mahulla sai zama to duk wanda ya shiga wannan majalisi ya tsira in dai kana wannan majalisi duk wani laifin ka zamu rufa ma amma duk wani wanda bai shigo wannan majalisi ba duk salafiyancinsa dan hizbiya ne duk salafiyancinsa za mu mai raddi mu wulaƙanta shi an gane to yanzu wannan me muke nufi kenan to hizbiyanci kada ka ce to wannan masallaci ta zamanto masallacin hizbiya saboda suna wala'u da bara'u ne akan masallacin wanda ya shigo cikin mu cikin da'iran mu mashi Allah ya tsira wa man dakhalahu kana amina hmm. wanda ko baya cikin masallacin mu ko da ma salafancin shi kila ma yafi namu dan biriya ne dan hizbiya ne dan kaza ne shin ku auna wannan magana da abin da ke faruwa yanzu a Najeriya shin akwai ƴan hizbiya wanda kutu kuma suke kiran wasu ƴan hizbiya ko babu akwai su na ba gane so idan mutum ya ce mai dan hizbiya kalle shi da kyau ka gani malaman shi zaka ga wasu malaman sunna din yana musu jafa'i amma malamin shi duk abin da yayi daidai ne kaga wannan shine ainihin hizbiya ko amma kuma kaga ina ah, na yana ta kallon wani da cewa wani ne dan hizbiya misali a sha ko yan hizbiya da yawa in ma sun sani ko ba sani ba misali eh sun fara shabre a kwarai da gaske da gangan ne ko matan sun shi to wasu zan ce wasu da gangan ne tun kai kanka ka san cewa baka taba yin nakadi ga ka ba za ga lokaci mutumin ka ya faɗi wata magana na kuskure amma za ka yi shuru saboda yana tare da kai in wani ya ɗan yi kuskure kana jiran ƙirzi ka mishi ranti wayan wayannan da gani ka san kasan ba wani tambaya yan jizbiya ne su kawai gaskiya kam eh na yace ce fa'ala haza la yanbaghi rasu da ilm to akan wannan baya kamata ga wanda ya kafu a cikin ilimi an ya kuda hawa ya kutsa cikin wannan fage da san rai da kuma zato wa ya ringa cewa wayannan kungiyoyi sune banu fulan da banu fulan ne yan kaza yan kaza yan kaza na bi duk da cewa ya sani gwargwaron ijtihadin sa to amma shi mujtahidi yakan yi kuskure kuma yakan dace Allahumma illa sai dai a cikin wurare guda biyu zamu ci na'am na'am Eh. yaga ga mutumin da da can ya san da kurakuran malamin nasa kai yana ta rufawa saboda ana tare amma da aka rabu sai kuma yana aibanta malamin shi ma nau'i ne na hizbiya nau'i ne da suke tare da malamin duk wani aibin malamin zai rufa amma da aka rabu kuma duk yana kokarin da kirin ya aibanta malamin sannan kuma wasu laifukan da ya rufa mai yanzu zai tona mai asiri a shi ma wannan hizbiyanci ne eh yawa in bai san malamin na kan kuskure ba shi ya ɗauka malamin daidai ne da ya rabu da shi ne aka wayar da shi wannan daban amma yana tare da malamin ya san kurakuran malamin amma yana son shi ne kuma da zaran wani ya ce kuskure ne zai jiran masa Ba ya son laifin malamin to wannan nan yi ne na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim eh mutafal babu sai babu wudu liman arada babu musabancin alwala ga wanda yake so ya yi bacci an karɓo daga bara'u bin azib ya ce annabi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka taho zuwa ga wajen kwanciyanka ka yi alwala irin alwalanka na sallah ثم اطلع على شك على شكك على شكك الايمن sannan sai ka ci shingida akan tsagun jikinka na dama ثم قل اللهم اسلمت نفسي اليك sannan sai ka ce ya Allah na sallama raina na sallama kaina na miƙa ainihin kaina zuwa gare ka wajahtu wajhiya ilayk kuma na ainihin fuskantar da fuska na zuwa gare ka wa fawwatu amri ilayk na watsa al'amari na zuwa gare ka ya Allah na labar da baya na zuwa gare ka na labar da baya na zuwa gare ka ina mai kwaɗayi ina mai tsoro zuwa gare ka la malja'a wa la manja minka illa ilayk babu malaba babu matsira daga gare ka sai zuwa gare ka dole babu wajen labewa babu matsira daga gare ka dole sai zuwa gare ka ya Allah Allahumma amantu bi kitabika bi kitabika alladhi anzalta ya Allah na yi imani da littafinka da ka saukar da annabinka wanda ka aiko yawa idan ka yi wannan zikirin sai ka mutu a wannan daren to ka mutu akan musulunci ka mutu akan sunna waj'alhunna akhira ma takan ma taqul ma ka sanya su wa'in nan alkardin su zamanto ƙarshen abin da za ka furta ya zamanto shi ne ƙarshen abin da za ka furta son samu inda zai yiwu wala fararattuha ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na maimaita wannan zikiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta to a lokacin da na kai daidai inda Manzo Allah ce. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta qultu wa rasulika allazi arsalta sai nace wa rasulika allazi arsalta qala sai nace kaga sai nace rasul bai ko ce wa nabiyika allazi arsalta qala la sai annabi yace la a'a kuskure ne sai dai ka ce wa nabiyika allazi arsalta ina ba gano wannan kenan abin da ya shafi zikiri tauqifi ne shi hmm. yawa idan an koya ma zikiri manzo Allah ya koyar da kai zikiri ba a so kai amfani da kalmomi mutaradifat ka ce bari in canza wannan kalma in sa wata kalma a madadinta kalma da kalma yanda manzo Allah ya karantar da kai haka zaka yi kaga kaga wannan bawan Allah wannan sahabi annabi ya koyar da shi amantu bi kitabika allazi arzalta wa nabiyika allazi arsalta nabiyika shi sai ya dauka cewa da nabi da rasul kusan abu ɗaya ne kawai zai iya cewa wa rasulika allazi arsalta sai annabi yayi sauri yayi masa istidraki yace a'a sai dai ka ce wa nabiyika allazi arsalta da annabinka da ka aiko ashe zikiri tawqifi ne shi Allahumma inni a'udhu bika al khubuthi wal kaba'ir to wannan kalmar khubus din koda yana da wata ma'ana ba za ka cire khubus ka sa wannan ma'anan ba an gane wani ku to haka nan duk sauran azkar da aka koya ma ana so ka lizimci ainihin lafazin da manzan Allah ya karanta da kai shi ne kaka canza yawa yi a masa gyara duk da cewa shi balarabe ne balle mu babba bayi mu a jama'a na al'adabul mufrad na son magana su ji wannan eh ce ko da misali mutane sun haɗu suna suka samu kansu suna eh matukar ba su kawo wani ka'ida ba wanda ba na addini eh zuwancin ne da ko da sun samu kansu suna idan suna bin suna sau da kafa to wa'annan mutane ba a kiransu yan hizbiya amma ko da ba su samu kansu suna ba sai suka sanya sharuɗa wanda Allah bai kawo hujja a kansa ba yan hizbiya ne su ba wai sunan ba ne, kamar yadda Nasiruddin Albani ke cewa ba wai abin lura suna ba abin lura shine aikin manufar eh bismillahir rahmanir rahim babun sakhawatin nafs wato kyauta na rai حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن قعقاع عن القعقاع عن القعقاع عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغني عن كثرة العرض ليس الغنى أو غنى ليس الغنى عن كثرة العرض من ذا الله صلى الله عليه وسلم شوى ba wai wadata ne yawan kaddara ina da kaddara waje kaza ina da kaddara waje kaza ba shine hakikanin wadata ba nas sai dai wadata na hakika shine wadatar zuci ya zama to mutum ya samu dukiya daidai gwargwado ya gode ma Allah kan shi amma duk sanda mutum ya samu dukiya kullum yana kallon na gaba da shi ne sai ya rena abin da Allah ya bashi an gane shi multi billionaire ne sai yana kallon multi trillionaire sai yana ganin cewa Allah bai mishi komai ba to wannan mutumin bai da wadatar zuci duk wanda bai da wadatar zuci ba a kira shi mawadaci hakikatan tunda kullum talaucin shi na nan gaba ga idanuwansa kullum yana kallon wane ya bi ni wane ya bi ni kullum yana kallon kanshi kaskantacce baya godiya ga abin da Allah ya bashi ina fatan gani amma da mutum zai ringa kallo na fi wane na fi wane na fi wane zai yi ta godiya ga Allah to wannan shine wadata na'am حدثنا سليمان بن هرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن مغيرة عن عن الثابت عن عن ثابت عن ثابت عن انس عن انس قال ايه khadimtu nabiyya na yi hidima ga manzo sallallahu alaihi wa sallam inji anas shekara goma ina yi masa hidima bai taba ce mun turba ko kaɗan ko kaɗan manzo Allah bai taba ce mun tur da kai ba ya anas ma qala li li shay'in eh, lima af'al li shay'in lam eh, lam af'alu ala kunta af'al ala kunta fa'altahu eh wa ma qala li li shay'in lam af'alhu hmm. ala kunta fa'altahu kuma manzan Allah bai taɓa ce mun ga wani abu wanda ban aikata ba ya ce mun ai da ka kasance ka aikata ai da ka yi kaza ko abu ne wanda ban yi ba manzan Allah bai taɓa ce mun ai da ka yi kaza me yasa ba ka yi kaza ba bai taɓa ce mun haka ba wala shay'in fa'altu kuma bai taɓa ce mun ga wani abu da na aikata ba me yasa ka aikata kaza kar ƙara yi to zai yiwu ka zauna tare da mutum wato ka sa shi aiki yaƙi ba za ka ce mai me yasa ka yi ba sannan kuma zai yi mutum kuma ya aikata abin da baka sa shi ba shin ba za ka yi masa inkari ba eh to ma'anas ya ce ya zauna tare da manzan Allah shekara goma wato manzan Allah bai taba ce masa ba kenan manzan Allah bai taba masa fada ba shi ne to kaga kenan Anas bin Malik mutum ne mai tsananin biyayya yana da biyayya sosai ga abin da manzo Allah ke so to idan manzo Allah ya ga ya danyi kuskure kaɗan yakan kau da kai saboda rai dangin goro ko mutum tare yake bincike goma ba insha Allah inda kana mu'amalar dan adam wani lokaci dole ya maka kuskure to saboda haka tunda dai yana yawan kiyayewa yana yawan bin dokokinka yana jin tsoron abin da zai saba maka to wata rana idan yayi kuskure sai kai kamar baka sani ba wannan shine abin da ya kamata mutum ya zama amma akwai mutanen da sam sam ba su da uzuri mutum kashi casa'in da tara yana kiyaye ma wata ran sai dan kuskure hankalin shi ya tashi sai ka ce masa kaka damu ai yau da gobe ya wuce wasa na san wannan abin da ka aikata ba da gangan bane ba ka kada da hankalin kanka ko ni ma ina iya yin abin da yafi wannan na kuskure kaga sai ya gane cewa lalle kana godiya ga abin da yake yi kamar ya zama to kullun suka ne kullun ganin aibi ne kullun kaza to ga ne ce ai mai na ya cika faɗa mai na baya uzuri ga mutane to ya kamata mu koyi wannan ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko kana da mata ne ka tana iya kokari wajen kyautata maka sai wata ran sai ta dan kauce wani abu to zaka dauka cewa wannan abun ba da gangama ne sai ka dan kauda kai idan ko ta tayar da hankali ka cika ki da hankalin kanki na san kira kokari ai wannan ba wani abu bane misali نعم حدثنا ابن ابي الاسود قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا صحابه بن عبد الرحمن الاصم الاصم قال سمعت سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول اي واتو آه، صحامه بن عبد الرحمن بن الاصم ياتي ناجي Anas ɗan Malik radiyallahu anhu yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne mai yawan tausayi ya kasance wani mutum ba zai zo wajen manzan Allah ba duk wanda ya zo wajen sa kafin su rabu sai manzan Allah ya mishi alƙawarin zai bashi wani abu kuma yana gaggauta cika mai alƙawari ya bashi alƙawarin da ya masa in abin na wajensa in yana da abun nan take zai miƙa mai in ba shi da shi zai ce insha Allah nan gaba za mu haɗu insha Allah zan yi wani abu wa qimati salat sai gashi kuma an tsaye da sallah wa ja'ahu arabi sai wani ba kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama tufafin annabi ya ja tufafin annabi ba kauye yanzu kana neman kyauta wajen alhaji sai baka zo kana fuskan mai tufafi kana jami tufafi alhaji na zo wajen ka ne ka bani wani abu alhaji na zo wajen ka bani wani abu to haka wannan ba kauye ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai zo yana fuskan me yana fuskan tufafin manzon Allah qala innama baqiya min hajati yasira yace kawai abin da ya rage daga cikin bukata ta baka biya mun ba ya rasu da dan kadan ne yana jami tufafi ka biya mun bukata ta kadan ya rage wa fafu an saha ina jin tsoro kada in manta da ita shi yasa na matsa maka bani dan zan iya tafiya ban amsa ba sai na je gida in tuna فقام ma'ahu hatta faraga min hajati sai manzo Allah ya tsaya tare da shi yayi hakuri da wautansa har wannan bawo Allah ya gama biyan bukatansa sannan sai manzo Allah ya fuskanta sai yayi sallah an gane kenan dole ne shugaba ya ringa yin hakuri da wautan mutane an gane wannan ku eh ila tattaunawa ne ba su gama ba kuma ko wasu kyaututtuka da yake so ya bashi bai gama bashi ba حدثنا أبيسا قال حدثنا سفيان بن أبي عن عن ابن المكدر عن جابر قال عن جابر قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا yace ba a taba tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam wani abu bai ce a'a ba zan bayar ba in dai an tambaye shi abu in yana da shi zai bayar in ba shi da shi zai yi alƙawari ya cewa ba zan baka ba حدثنا فروة بن أبي نضراء قال حدثنا علي بن بن مسهر مسهر عن هشام بن عروة قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن زبير قال نعم ما رأيت امرأتين أجود من عائشة يتي بل تبقى نما تاغدا بيبا da suka fi kyauta kamar Aisha da kuma Asma'u ‘yar uwarta. Wujuduhuma mustaqim wa juduhuma muktalif amma kuma kyautan su ya bambanta amma Aisha fa kana tajma'u tajma'u shay ila shay amma ita Aisha radiyallahu anha ta kasance tana tara wani abu ne zuwa ga wani abu tun za ta yi kyauta sai ta tara ta tara yayi yawa sannan ta bayar hatta idza ta kana ijtama inda kasamat har sai wannan abun wannan dukiyan ya taru a wajenta sai ta raba ta ba mu ta bayar wa amma asma لا لا تمسك la بعد shay'an ba'd eh amma ita asma'u ta kasance ba ta rike wani abu dan gobe kawai duk abin da yake hannunta kawai ita kuma Aisha za ta sai yayi yawa sannan ta kama rabawa a kai mawa ne a kai mawa a kai ne ita kuma tana samun naira ɗari kawai ta bika dubu ɗaya ta bika ba maganin birin tara ya zama dubu goma sannan in duba mutanen da ke bukata in rarraba in ba su kyauta wanne ne ya fi ita azma'u wai ta fi hikima ko wani hikima ne ta fi ita aisha in ta tara da yawa e za ta bayar da yawa ita kuma wannan ta abin da yake wajen ta ko kaɗan da kawai za ta miƙa nan take kowanne daga cikinsu dai yana da ainihin nau'i na ainihin irin nashi amfani eh kamar yadda wani eh kyauta a wajen gado ne ka duba sannan kuma bayan bayan gado sannan kuma ita Aisha ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙara samun wani tarbiyya na kyauta din akwai akwai wani bawan Allah yana labarin wasu 'yan siyasa guda biyu Yan siyasa ne guda biyu masu kyauta sai yake cewa na farko shi kaman kaman shi in zai zo kawai yana kaman misali mutum ne ya bude famfo in ya bude famfo sai ya ce maka ah, in ya bude famfo sai ya ce zo ka diba sai ka tara bokiti sai ka diba in ka diba kana gama diba an bokiti ya cika sai kulle shi kuma daya zai bude ma famfo sai ka fito to in ka gama diba ka kulle mu eh. yace to wani shi haka yake sai faɗi wannan siyasa to wani shi cewa yake in ka gama ɗiba kulle mu zai tafi sa kawai kai ta ɗiba kai ta ɗiba kaga irin wannan mutum in ya ɗiba mutum da ɗaya zai zo ya je dawo ya ƙara cikawa ya ƙara koma ya ƙara cikawa na'am wa alaikum salam gaba da wannan wauta da wannan ba kawai yana eh malam ya munasabar shi da wani lokaci za ga a makaranta cikin ɗaliban sai ma wani ya mu malami wauta sai ka ji malamin yana cewa shi malaman sauran sai su ce wautan da wannan ɗalibin ya yi ba za a kyale shi ba saboda ba ya taɓa mutuncin malanta da eh, gaskiya ne ai shi shi ba kauye yanayin shi yanayin ba kauye dama ana yin hakuri wasu abubuwa bai san ma yana yi ba an gane amma za ga dan birni ne shi sannan kuma a cikin taron jama'a yana so ya bude kofa a rena ainihin malami shi yasa za a hukunta shi baka ganin mai tufa yana cewa wa man jafal qadiya adibu aula wa zali shahidin madlubu duk mutumin da a kotu ya dan yi wauta ga alƙali to adibu aula yin ladabi gare shi yafi dacewa to idan an kyale shi ba a mai ladabi ba wani shi ma zai gani zai yi ma alƙali wautar da yafi na wancan saboda ya ga wani yayi an kyale shi amma yana wauta kawai ya ji shi a ƙasa an kifar da shi ko kuma ya ga wani dogari ya zuga mishi bulala Ba ka san kana kotu bane insha Allah nan gaba in zai yi magana sai ya yi tunani a gane amma mutumin da aka san shi dama ɗabi'an shi ne wauta bai san yana yi ba to wannan ana iya mishi uzuri kaga wannan wannan bakawai da yazo yi fitsari a masallaci yanzu a samu wani a nan wala zai fitsari a masallaci a ne shi sai dai to ai a nan wala yake ana kaife shi zai zo bakawai a damko shi a hukunta shi saboda a taimaka mai a taimaka ma yan baya ko yan jiwu na na ne mutu wa salam na tana da fahimta na me ba fahimta buzar ba ne <laughs> ita dai tana da kyauta nan ba ana nufin dukkan dukiyarta ba ta ajiye komai bane ba in za ta yi kyauta yau tana samu za ta bayar yau ba wai duk dukiyar take miƙawa ba shi abu zar duk abin da ya mallaka zai miƙa bayan ya gama ce bari na ɗaya shi ne na eh Eh. a misali yanzu za yanzu misali ka siyo ka tsire kana so su dan daɗi na yau ai shi yaron ba wa abin da ba shi shi shi sha Allah shi shi na mama shi zai sha mama ba matsala in za ka raba kuɗi ga masu buƙatar wanda suka kai matsayin za su buƙaci kuɗin a lokacin shi ma ya kai matakin a mishi amma kyauta na musamman ake nufi za ka ba da gida ko za ka ba da kaza sai ka ba wani ka hana wasu ko ba ka da niyan sauran ka ba su shi ne matsala eh shi ba a yi aji mai standby ba sai akwai abin da ba za ka iya ajiyewa standby din ba sai nan gaban ka samu kowane za ka mai yanzu na sayi ma wannan mota dole kenan sai da wanda za a haifa nan gaba tun da zan haifo su nan gaba yi a wani nan da suke nan yanzu da wanda kuma zan haifa tun da na san ba nan na tsaya ba yi za a kaddara kaddara za a biya talatin sai zan aje musu zuwa kudin mota shi a sai da ake kaga kana da kyakkyawan niyya kan haka wani lika shi lokaci ya zo baka yi ba ba za a ce ka ne biyu ba kwan sani ko ba sani ba ana yi eh shi ana tasowa na sa abu eh ba zan kawo yanzu ka sa wannan a makaranta baka sa wannan ba kana ko biya min kudin school fees ya yafi shi ma dole kenan sai ka aji kaga wannan ba zai karatu ba kenan tunda wani lokaci da ya kake samun kudin zaka biya ma wannan kudin makaranta in ka biya ma wannan wanda ma ya taso shi maka tura shi maka biya mai don wanda ya taso shi maka tura ka biya mai kamar abin hawa zan yi misali wannan motar na naka ne amma kai ne babban yanzu kan nan ka suka zo tare da kudin da musharaka da su akan to bayan ya gama morewa more motar tun abubuwan da ya mora ba na wannan lokacin ba a yi ta shi na da yake zai ja matsala na shi idan duk wanda in ya zo mun abin da ba za ka yi zai ce wannan gida ka zauna a cikinsa in Allah ya sa yan uwanka su ma na ba su nasu na ba su shi kenan kowa kowa zai mallaki nashi amma kawai ka zauna kaka ce ka ba shi

sai da yana ai shi da in an baka abu ka yi sauri ka juya shi kuma wani abu in ma yanzu ka yi baka kyauta kar ka bashi haka dai yana da shi koyi kwace kuma bayan yayi wani ya ce ina kwace na kanana yani shi da dole ya bi manya manya dole su dawo da cikin da ana kallon duka gaba ɗaya dan ya kamata ya adalci wajen kyauta gaskiya kada ya zama to wa'annan ya kwace nasu wa'ancan kuma ya ba musu abin zai janyo rikici nan gaba dole su dawo su manyan ko <laughs> a su ai ba maganar mallakin su tunda har yake kwace sauran to kawai su zo gaba daya a raba tare tunda duka su gaba daya uban su ne su uban su ne insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ko za a nemi taimakon insha Allah